Bismillahirrahmanirrahim. Ƙarshen alewa ƙasa. Babi na hudu. Suna a cikin wannan halin ne sai mai loma ya dawo daga fadar sarkin daduna. Duk jikinsa ya yi jina-jina da sukar ƙaya. Kansa askakke ya yi fari fat da ƙura. Wuƙa a hannu kamar mahaukaci. Jama'a suka haska fitila suka ga ashe wanda ake nema ne. Sai ransu ya ɗan yi sanyi, amma mutuwar ta yani kowa ta kaɗa shi. wannan yarinya farin jinin ta baya misaltuwa za su fara yi mai mai loma magana kenan sai ya tsinke ya hanyar gida a guje mahaifinsa ciwake ya roƙi wasu domin su bi shi kada ya ɗi mota. amma ko ƙurarsa ba su gani ba har ya isa gida Jinjin wawa wani gari ne wanda shi ma girmansa kamar na tsaunin gwano yake suna da sarkinsu na tsafi to amma shi ba a bashi ran mutum sai na dabba a cikin garin nan akwai wata tsohuwar majusiya wadda don tsananin daɗewa a duniya har gemu gare ta. Tana harka da aljanu ƙwarai ainun, wanda ta kai har duk garin babu kamar ta, kuma ba wadda aka fi jima tsoro. Kowa ya san cewa wannan tsohuwa ta kashe mutane wajen ɗari, duk don saboda ɗanta ya samu sarauta. Wannan kuma ta samu nasara. Domin a halin da ake ciki ɗanta ne a kan gadon sarautar jinjin wawa. ko da yake dai wannan azzalumar duk da sa'ar da take samu har yanzu bata ishe ta ba. A kullum ƙoƙarin da take yi shine ta kashe sarkin wani gari da tsafi don ta ya gaje wurin. Wannan mace sunanta Akati mai rauhanai. A lokacin da Ciwake da mutanen arziki suke yi mata ni sutura domin a rufe ta a cikin daren nan, shi ko mai loma yana tsugunna a wani ɗaki mai aci balbal a gaban Akati wadda a ganinsa ta fi aljani ban tsoro. ɗakin nan baya warin komai sai na jini da sassaƙe-sassaƙe. Bayan da mai loma ya gama faɗa mata abin da yake ɗauke da shi, sai ta girgiza kai ta ce, Ina son yaro irin kamar tsoro, to kuma abin da za ka gane shi ne, kafin mutum ya shiga duniyar mata matsafa sai ya wasa takobinsa. Mai loma ya farit ya ce, A shirye nake an kashe sarkin dodanni mahaifiyata. ‘Yar tsohuwar nan ta ƙilƙace da dariya ta ce, Saurara ka ji ɗana. Ni na alƙawari za ni taimake ka iyakar ƙoƙarina. Mai loma ya rusuna ya mata sujjada. Akkati ta shafa kansa ta ce, tashi a zaune. Bayan ya tashi sai ta ce da shi, sarkin dodanni aljani ne baya kasuwa. Mai loma za ya buɗe baki ta ce, yi shiru a yanzu za ni baka labarin yadda aka yi matarka ta yani ta mutu. Amma kada ka yi mamaki ko ka yi shakkar maganata, domin gaskiya za ni baka ɗanyarta. Ta dube shi ta ce, Sunanka mai loma ɗan ciwake, kuma mijinta ya ni. shekarunka sha bakwai da watanni uku da kwana uku. An haife ka da kai da ɗan uwanka ranar Litinin haka ne? Mai loma ya ɗaga kansa ya ce, I eh, haka aka yi. Akkati ta ce, Madalla, to yanzu ina fata ka amince da ni. Sai ta ɗauko wani jikon magani ta ce, Amshi sha. Mai loma ya kafa kai ya shanya ruwan magani. Akkati ta ce, Wannan asirin na rashin tsoro ne. Idan ka yi gaba ka yi gaba kenan. Mai loma ya dukar da kai ƙasa ya ce, Ya mahaifiyata, kin ce mini za ki faɗi dalilin mutuwar matata, amma kin yi shiru. Tsohuwar nan ta sake shafa kan mai loma ta fara feɗe masa biri har wutsiya. Idan ka tuna, ta ce da mai loma, a cikin masu neman ta yani, a lokacin da take budurwa ba kai kaɗai ba ne. a cikin irin manemanta idan ka tuna har da dano ɗan sarkin garinku. To bayan ka gasa ɗan sarkin arna wajen nemanta, sai sarkin arna ya shiga tsanar duk ɗan gidanku, har ma idan dai ka tuna a lokacin da za ta tare gidanka. Sai da sarkin arna ya tilasta dole sai ta kwana a gindin kuka domin a gwada ta. Ka sani kuwa lallai wadda ta kwana gindin kukar nan to mutuwa za ta yi matsawar dai ta taɓa lalata da wani namiji da sarkin arna ya ga dabararsa dai bata ci ba sai ya ciji yatsa ya jira har damunar bara ta zo a lokacin kai gaisuwarsa ta shekara sai ya ba da tayani sadaka amma a wannan karan sarkin dodanni bai amshi gaisuwar ba saboda haka sai aka sake wani to idan kuma ka duk a garinku ba wanda baya tsoron dano sai kai saboda wulakancin da kake yi masa ta ƙara sa sarkin arna ya ƙi jininka a wannan damunar mai zuwa sai sarkin arna ya tafi ya kai gaisuwa bayan ya je sai ya ƙara bayar da tayani to a tsammani na sarkin dodanni bai yi niyyar ɗaukar ran wannan yarinya ba domin wannan shi ne cikon kwana na bakwai da bayar da ita kai mai loma kai ne wanda ka tilasta ma sarkin dodanni har ya amshi wannan gaisuwar yau ɗin nan bayan ka sha giya ka bugu ka shiga fadarsa kai ta shegantaka haka ne? Mai loma ya ɗaga kai, tsohuwa ta ci gaba da cewa, na faɗa maka shi wannan sarkin aljanun mutum baya iya kashe shi, to wannan gaskiya ne, amma kada ranka ya ɓaci domin akwai wata hanyar da za mu bi mu kore shi daga surin nan. Ta buɗe wata irin tsohuwar jaka, ta tona har ta gano wani ɗan ƙullin magani ta ce, amshi, mai loma ya amsa yana jujjuya shi, domin bai san amfaninsa ba. Bayan wannan sai ta soka hannunta cikin gashin kanta, mai hurhura ta kuma zaƙulo wani baƙin ƙulli ta ce, Wannan za ka koma fadar sarkin dodanni, ka tuɓa gwadonka da bantanka, ka yi tsirara, a lokacin nan sai ka yi turare da wannan maganin. A idan ka za ka ga sarki ya fita daga surin nan ya ruga. Mai loma ya ce, To idan na je bai fito ba kuma fa, akka ta taɓa ta fuska ta ce, Haba yaro kada ka yi gardama da rauhanai. Veloma ya godiya ya kawo kyautar da ya kawo mata ya bata. Akkata ta ce ita ba ta son komai nasa, sai dai tana buƙatar ya yi mata wani taimako ɗaya. Mai ya ce kowane iri ne zai iya. Akkata ta ce to, ga abin da nake so, idan ka isa gida kafin ka je wajen fadar sarkin dodanni. Ina so ka fara zuwa gidan sarkin arna tukunna. Idan ka shiga ciki duk wani abin tsoro da ya taso maka idan har ka barbaɗa wannan garin da na fara baka, ko kuwa abin tsoron nan zai ɓace. Za ka taras kowa yana barci, saboda haka sai ka lallaɓa ka je wajen rumbun da ka gani, duk ya fi sauran girma. Kada ka ji tsoron komai, ka shiga cikin rumbun nan da fitila, ka duba ciki idan ka ga wata ƙanƙara mai fari da ratsin baƙi ka ɗauko ka zo mini da ita gobe da safe. Mai loma ya godiya ya ce, Idan mahaifiyata ranta ba zai ɓaci ba, ina so in san amfanin wannan ƙanƙarar da take so. Akka ta yi dariya ta ce, Har dai idan ka kori sarkin dodanni daga wannan suri, to ko ƙaryar ku ta ƙare, wannan ɗan dutsen da za ka ɗauko mana ba komai ba ne illa ran sarkin arna, idan na kashe shi sai ɗana ya gaje shi shi kenan. To yanzu ka ji gaskiya, idan kuwa ka ƙi bin umarni kai kuwa kwananka sun ƙare. Mai loma ya hau jakinsa ya koma gida yana murna, tafiyar mil biyar ce, kuma cikin duhu, saboda haka da wahala. Asubar fari ta raski mai loma a tsaunin gwano, dalle da alama kan maganin nan da aka ta bashi na rashin fargaba yana da kyau. Dajin da ya ratso a cikin daren nan ba kowane irin namiji ne zai iya ba. A nan kuma sai ta yana ta sake shigo masa a rai, ya ce a ransa, bari tun da har sarkin arna ko ya kashe mana mata, shi ma kuwa sai na kashe shi. Tsiyar tsafi kenan, ko da an maka asiri ka mutu ba shaidu. sai dai mutum ya rama tsafi da tsafi. Asha, shi kuwa ai duk ba wani wanda ya fi shegen sarkin nan namu tsafi. Kai ni ba za ni ba, ba za ni bar banza ta shawo ni ba, sai na rama. Idan na kashe sarkin dodanni yau din nan, kuma gobe sai in kashe sarkin arna, har ma idan dano ya sa baki za ni murje shi. Bai loma dai ya ƙulla wannan mugunta, ya kwanta waccan, har ya kai wajen ƙofar gidansu. ya shiga gida yana yin sanɗo domin kada masu yin barci a waje su farka su tambaye shi inda ya je da ya kai jaki ya ɗaure ya ɗebo ruwa ya zuba kanwa ya ba shi yana sha sai ya siɗaɗa cikin ɗakinsa da kunna kai a cikin ɗakin sai zuciyarsa ta dagule ƙwarai don ya ga 'yan kayayyakin matarsa da kuma irin ƙamshinta hawaye suka keto masa sai ya share bayan kamar ɗan lokaci kaɗan Duk yana tsaye yana tunani, sai ya duka ya kunna a ci balbal, ya tube sabon gwadonsa da yake jinjinawa, ya tsaya daga shi sai dirwar bante, ya ɗauko kambunan da mahaifinsa ya yi masa na tauri, ya ɗaura ya rataye layinsa, sa'annan kuma ya ɗaura ƙyarra, da ya gama shiri kamar na ‘yan farauta. Sai kuma ya ɗauki jakarsa ya saka ƙullin magungunan da ta mai rauhane ta bashi. Bayan waɗannan kuma ya kawo wata fitilar a ci balbal da ashana da bukake biyu ya saka cikin jakar ya sake dubawa a kan bango ya dauko kwarinsa da baka a cikin kwarin nan akwai tsunkunan kibiyoyi goma sha biyu wadda cikinsu babu wadda bata kwana a kabari ba domin ta yi dafi har ma ana cewa wai a cikin irin kibiyoyin mai loma akwai wadda ɗan waire ya yi yaƙi da ita da ya kare shirin zuwa wurin faɗa ya kuma ɗaure bakansa tamtam don ya yi ƙarfi, sai ya fito daga ɗaki. Saboda a lokacin ana yin zafi, duk sai ya yi zufa sharkaf. Mutanen gida da ana kwance a waje amma ban da ciwake, da mai loma ya lura da haka sai ya lallaɓa ya ji ko yana cikin ɗakin sanin. Amma tun kafin ya isa sai ya ji ana kuka a hankali daga cikin ɗakin mahaifinsa. Nan da nan sai ya sauri ya fita waje, yana cewa a cikin ransa, Bari kuka baba, komai yau za ta tafasa ta ƙone. Idan ni mai loma ban rama ba ai ban ci kaɗa ba, yi gani gare ka sarkin dodanni, gani gare ka sarkin arna, duk fara kirma maza bisa kanku arnar banza. Yi sai ya ƙara sauri zuwa gidan sarkin arna, yau garin ko farin wata babu, saboda haka mai tafiya da ƙyar za a iya ganin gabansa, da yake kuma dare ne ƙwarai, duk kowa yana barci, ba wani mahaluƙin da yake a waje, sai mai loma. sai kuma kukan ƙwari da miyagun dare. Taurari sun yi sararin samaniya batsatsa sai ka ce idanun ƙuda. Itatuwa sai kaɗawa suke yi idan iska ya buga. Bayan wannan kuwa garin ya yi tsit. Gogon naka ya ta tafiya yana zage-zage. Idan ko ya taka ƙaya sai kawai ya gurje ta ƙasa da diga-digin ƙafarsa. A gidan sarkin Arna an zagaye shi da wata katanga, duka ƙofar shiga gidan guda biyu ce, kuma duk suna rufe da wani ƙyaure na iccen marke. A nan ƙofar gidan kuma akwai bishiyoyi, wanda duk sun kange wurin. To, ta wajen bishiya guda ce mai loma ya bi, har ya kamo tsawon katangar gidan. Wannan wuri akwai shi da faɗi, don kuwa ɗakunan gidan sun kai wajen talatin, kuma manya-manya. Mai loma yana kan katanga yana ɗaukar samfurin gidan nan, daga nan inda yake yana iya ganin ƙatar rumbun nan da akata ta ce ya shiga, kusa da rumbunan nan guda takwas. Akwai kuma wasu dogayen gwafanni, a nesa da inda mutane ke kwance suna barci kuwa, ga wajen tumakai nan da awakai a ɗaure, da kuma akurkokin kaji. Bisa wani iccen bedi kuma duk zabi sun haye wajen. Mai loma ya san cewa idan bai yi hankali ba dabbobin nan ko za su tona shi. Yana nan a bisa katanga yana kallon gidan nan sai tsafin sarkin arna ya shiga aikinsa. A nan sai wani abin mamaki ya faru. Mai loma ya ji kansa ya ba da wani abu dum, kwaram, babu gafara sai ƙura ta tarnake gidan nan duka. Iska ya kwashi mai loma zai wurgar da shi, ya faɗo ya karairaye. Amma zarumin sai ya cije ya riƙe bangon nan ƙam. jim kaɗan iska ya lafa. Shi ko mai loma yana buɗe sa sai kuma wani abin ta'ajjabi ya nuna kansa. A nan gaban idon mai loma sai kurum ya ga duk iyakar faɗin wurin nan ya koma teku, ga ruwa nan fari har da farin wata, Babban abin da ya ƙara ba shi tsoro shi ne, da wata igiyar ruwa ta murɗo wajensa kamar za ta tafi da shi. A cikin igiyar ruwan nan kuma sai ya ga wani irin kifi-kifi da ko labarin shi bai taɓa ji ba. Shi wannan kifin girmansa babu iyaka, haƙoransa guda kuwa ya kusa kai tsawon mai loma. Yana fesa ruwa ta saman kansa kamar famfo. Loma ya tsorata da irin wannan abu, ya buɗe baki zai yi kururuwa domin a taimaka masa, da yake yana da sauran shan ruwa sai maganar ta mai rauhane ta faɗo masa a rai. Duk wani abin tsoro da ya taso maka idan har ka barbaɗa wannan maganin nan to ko abin tsoron nan zai ɓace. Bai wata wata ba sai ya murzo ɗan garin maganin nan ya barbaɗa cikin teku. Tsafi gaskiyar mai shi, Kafin kiftawa da bismillah sai gida ya dawo yadda yake. Ga katinan kwance hululu kamar ba yanzu wannan wurin nan yake taiko ba. Mai loma ya ajiyar zuciya ya gode ma wannan tsohuwar majusiya. Wai ya yi ɗaro da sai wani ba shi ba. A hankali da yake ciki kuma sai wata ƙurar ta taso. Fayau sai gida kuma ya koma ma mai loma wani irin ƙungurmin daji. Zakoki da damisoshi suna ta kai da kawowa. daidai kusa da shi kuma ga wasu irin macizai nan abin dai ba kyawun gani ƙasusuwan mutane kuwa ga su nan birjik mai loma ya murmushi ya ɗebo garin magani ya barbaɗa gida ya komo cikin kamanninsa ya ce a ransa mu kuma ake son a ci da bindigar tsumma kafin tsafin gidan nan ya ƙara aiki sai ya dirko cikin gida ya yi sa'a domin cikin taki ya faɗa ba a ji motsinsa ba ya saɗaɗa bayan jama'ar nan masu barci cikin na kwance ɗin nan har ya gane dano yana yan margine-margine Ya wuce waɗansu masu barci zuwa wajen rumbu babba. Ashe sa sai mutum ya matsu a kusa da shi tukunna. Ga shi nan rum sai ka ce giwa. An gina shi da ƙasa aka kuma yi masa baki daidai yadda za ka ɗauke manya-manyan dammai na hatsi wajen ɗari biyu. har ya bar fili wanda zai iya cinye irin su mai loma guda bakwai. Marfin wannan rumbu na sakar zana ne amma katuwa. To ma hi saurare, bari mu dakata anan nan shirinmu na gaba.